kan gado tare da wai da kawaye wannan ɗabi'an karuwai ne na gaya muku za ku zo ku ji kuma wancan yana son ga ɗakin ki cewa ke ina son ga ɗakin ki daidai yake fa da ki ce kina son ki ga tsiraran mijin ki fa ɗaya yake duk ɗaya ne da leƙa uwar ɗaki a gadon miji da ganin tsiraran miji duk ɗaya ne sa karya ba ki san me kike yi ba wata har alfahari take shiga ki ga daki daki <laughs> to a in mijin ma ya gane abin da zai sai a kwashe waɗannan kayan falon sai a zubar sai a ɗibo gadon da abin da sai a aje a falon kowa da zo ta gani yanzu ce ko garuruwa ko wasu al'ummomin da suka saba ɗaki ɗaya suke da shi nan ne gadon yake nan ne ba gana sa labule a rufe inda gadon yake ba ko ba yi don kar a ga gadon ai wannan shine ƙarshen asirinki to kuma kin fallasa tsoro baki da kan gado wai kawaye ne suka zo kawa ta Allah shi kyauta